بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a yau uku ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijira sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiyya shi gaba da karatun littafin mu na sharhul warakat fi usulul lufik wannan kuma shine darasin mu na darasin na ke درس اليوم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد فقال المحظور والمكروه والمحظور ما يصاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله الرابع من ونن ونن shine asalin magana ta shi al-Imam al-Zuwaini wato kafin tunda ana magana akan hukunce-hukuncen shari'a mun yi magana akan wajib mun yi magana akan al-mandub sannan mun yi magana akan al-makruh a baya ko ko yana nan gaba ne a yana gaba al-mubah mun yi magana akan al-mubah yau za mu tashi akan al-mahzur wal makruh wato al-mahzur wato abin da ake kira haramun kenan shine al-mahzur shine sai ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'li shine abin da ake bayar da lada kan wanda ya bar shi idan mutum ya bar shi bai aikata shi ba za a ba shi lada wa yu'aqabu ala fi'lihi kuma ake ukuba akan dukkan wanda ya aikata shi mutumin da duk ya aikata shi akwai ukuba a kansa to wannan shi da almahazur a takai ko kuma ka ce haramun abinda idan mutum ya aikata shi wato ainihin za a yi masa ukuba idan ko ya bar shi za a ba shi lada shi ko almakruh ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'li abinda ba a yi wa mutum ukuba idan ya aikata shi amma in ya bar shi za a ba shi lada barinsa shi zai sa a baka lada aikata shi kuma baya jawo wa mutum hukuba wannan ita ce asalin maganar wato al-imam al-juwayni yanzu kuma shi malam salih al-fawzan zai ci gaba da tafsirin ta ko bayyana ta الرابع من أقسام الحكم التكليفي المحظور وهو لغة اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع يقال حضرت الشيء إذا حرمته وهو راجع إلى المنع ومنه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا واصطلاحا ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من الأفعال خلق الوالدين وإقبال الحياب أو الأقوال كالغيبة والنميمة أو أعمال القلوب كالحقد والحسد أظن da المحظور ما da almahzur بين فرق الرابع من أقسام الحكم التكليفي كشي نهو لكينا لا كشا كشا حكم شداكي كرا الحكم التكليفي ونشين نهو لنسو وهو لغة اسم مفعول وتوشي المحذور وتو ألغان اسم وتو اسم المفعول ني اسم المفعول ني نهذر في إلي ما بيتنسى المحذور يا اسم المفعول وهو لغة الاسم مفعول من الحذر بمعنى المن وتدبع يعني الحذر الحذر أتكلم الله ربسكم عن نفس المنء هانا أبو ده كي ده انت المحظور أنا نسم الممنوع أنا نسم الممنوع يقال حذرت الشيء أكنت حذرت الشيء إذا حرمته إذا انك حرمت أبو سيك حذرت الشيء وهو راجع إلى المنع kalmar ta alhazaru takan koma ne ta fuskar ma'ana zuwa ga kalmar alman'a ko kalma ta alharamu ta fuskar ma'ana tana koma ne zuwa ga almanu idan an ce haramahu bi ma'ana mana'ahu almanu shine alharam wa minhu qawluhu ta'ala wa ma kana afa'u rabbika mahzura idan kana son ka gane ma'ana wannan a alugance ga ta abinda Allah yake faɗa cikin littafin sa wa ma kana afa'u rabbika mahzura baiwar ubangijinka ba ta to ba a bar hanawa wato baiwar yana bayar da ita ga kowa da kowa ga kafiri da mummuni ta ba a bar hanawa ba ce ga wani da ce kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura ha'ula'i wa ha'ula ana nufin almu'minun wal kuffar kowanne daga cikin ubangiji yana yi musu imdadi al imdad shine az-ziyada fil amwal wal aulad wal arzaq ila akhirih ubangiji ta la yumiddu kullu minhum bima sha sai haka yace ma kana ta'u rabbuka mahzura bayawar ubangijinka bata zama a barhanawa ga wani ba wannan min haifin lugha kenan al-mahzur shine al mawnu abinda aka hada a istilahi fa wa istilahan a istilahi kuwa abinda ake kira da al-mahzur shine ma talaba shar'u tarkahu talaban jaziman abinda shari'a tai yi hannunsa hani mai karfi hani mai karfi da abin da shari'a ta ce kar a yi kuma hanin ya zanto mai karfi min al-af'al shin ayyuka ne ko walidain kamar saba ma iyaye wa isbalis siyab da sakin tufafi ya wuce idan sawu ga ɗa namiji awul akawal ko ko maganganu ne kalghiba kamar yi da mutane wannamima da hada fada ka ɗauki maganar wani ka kai zuwa ga wani au a'malul qulub ko ayyuka ne na zuci kal hikdi kamar kulli a cikin zuci ka kullaci wani wal hasadi da kuma wato hasada ta yadda ta tamanna zawala ni'mata ghayrika minan nas fa hadhihi kulluha mamnu'at kulluha mahzurat domin shari'a ta yi hani ga waɗannan ababan hani wanda yake mai ƙarfi ta nemi a bar su nema wanda yake mai karfi da ba ya tashi buga misali sai buga misali kan abin da akwai wake iya a ciki domin waɗannan abubuwa da ya faɗa inna ayyuka din ne kamar hukukul walidain wa isbalu thiyab abu ne wanda ke da yawa daga cikin mutane an jarrabe su da shi ɗaliban ilimi da wanda ba ɗaliban ilimi ba in kuma na maganganu ne haka kalziba wan namima abu ne wanda da yawa daga cikin mutane wato sun jarrabu da ziba da namimanci ko kuma yin ayyuka ne na zuciya ka alhaqidi wal hasadi sai ce والقيد الأول لإخراج الواجب والمندوب والمباح والقيد الثاني لإخراج المكروه والحرام ضد الحلال يقال هذا حلال وهذا حرام كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وأما قول الأصوليين الحرام ضد الواجب فإنما هو باعتبار تقديم أحكام التكليف فيعرف الحرام بضد تعريف الواجب كما ذكرنا وحكم المحرم ما ذكره المؤلف من أنه يصاب على تركه لكن بقصد الامتثال وذلك بأن يكف نفسه عن المحرم امتثالا لنهي الشرع قاصدا بذلك وجه الله تعالى فلو تركه لنهو خوف من مخلوق أو حياء أو رياء أو عجب سلم من الإثم لأنه لم يرتكب حراما ولكن لا أجر له لأنه لم يقصد وجه الله بالترك للحرام جميل a cikin faɗin zama talabar shar'u tarkahu abinda shari'a ta nemi a bar shi da kuma cewa talaban jaziman kada akwai kaidi biyu cikin wannan ta'arifin yace wal qaid al awwal shi kaidi na farko shine ma talaba shari'u tarkahu li ikhraj al wajib an kawo shi ne dan a cire wajibi wal mandubi da kuma mandub wal mubah domin shi wannan mahzur talabar shar'u tarkahu kaga al wajib da al mandub kuma talabar shar'u fi'lahu kaga ya fita daga cikin nan kenan al mandub kuma gairu mutalabun bihi aslan sai abu ta nemi kai ba ko ka bari dan haka duk waɗannan ukun sun fitar da nan to da yake talaban jaziman wato shine al-qaid li ikrajin makruh domin ya fitar da makaruhi domin makaruhi duk da cewa shi ma talabar shar'u تركه لكنه طلب غير جازم طلب غير جازم wannan kuma almahdur طلب ne wanda yake jazim sai هو الحرام ضد الحلال في حرام في شيني ما حلال يقال هذا حلال وهذا حرام أكن شيء وانا أبن حلال ليون شان حرام لي واتو وانا يغم شيني كيشيا سكينا كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ku daina faɗa dangane da abin da suka harsunan ku suke sifanta muku na ƙarya ku zo kuna cewa haza halalun wa haza haram abu kaza halal ne abu kaza haramun ne haka kawai da san zuciya ba da ilimi ba li tastaru ala allahi kawai dan ku kagi ƙarya ku jingina ma addinin Allah wannan ba daidai bane ba shahid yana son ya ce halal kishiya ne na haram dan da shi ma Allah ya kawo su a cikin wannan nassi na aya wa amma qawl al-usuliyin al-haram didd al-wajib amma su ba malaman usul al fiqh su a wurin su al-haram kishiya ne ne na al-wajib saboda me idan suka tashi tarihi suke ganewa wannan ma talaba shari'u fi'luhu talaban jaziman wannan kuma ma talaba shari'u تركه طلبا جازما كذا من كيشير صار باب التاريخ ني اصطلاحي ون كيشير ون ني شنو تي قدم علماء اصول الفقه سوى الحرام ضد الواجب فانما هو باعتبار تقسيم احكام التكليف اكي اذناني ده هكن اباب كشكشن حكمته حكمتي أبابي نكشكشا وكنت كنت شريعة فيعرف الحرام بضد تعريف الواجب sai a yi ta'arifi na haram da kishiyar ta'arifi na wajibi kama zakarna kamar yadda muka ambata kun gane ko to kina idan mu tambaye ya tambaye ka ma huwa ziddul haram sai ka ce min haythu istilah al istilah inda usuliyin fa حيث haram huwa madha al wajib hada bi itibar takasim al ahkam at taklifiyya amma

tun farko ka yi tafsili ma dai shi zanto yayi tafsili a cikin tambayarsa wanda galibi mai tambaya baya yin tafsili amma kai mai ansa kane zaka yi tafsili dan ko da yayi tambaya min haisul ijmal ta yadda tambayarsa ta iya daukan wacce ma'ana ta iya daukan wacce ma'ana to ko dai ka tambaye shi me yake nufi cikin ma'anonin guda biyu dan ka bashi ansa guda daya wadda ta dace da abin da ya tambaya ko kuma kai ka bashi ansa mufassalan wa in kana huwa sa'ala mujmalan wa anta tujibu an hadha su'al mufassalan domin idan yayi tambaya ijmalan wa anta ajabta anhu ijmalan to abin da zai faru shine sai a ribaci fatawarka wajen ba da wani abin da kai ba shi kake nufi ba shi sa dan mutum ce ah, al-haram ma huwa diddul haram sai ka ce me kake nufi da diddul haram kana nufin idan mun ba ayoyin alqur'ani ko kana nufin a istilahi na malaman fiqh a istilahi na malaman usulul fiqh idan yace na farkon nake nufi kaza sai ka ce ai to ai ah, haram kishiyar sa shine halal dan Allah ya ce wala taqulu lima tasbu alsanatukum kadhiba hala halalun wa hadha an ah, sai kai shi kaga nan gurin kowa ya ji ya san ansar da ka bashi daqiqa ce fi makanin muhaddad anta ajabta anhu bi jawabin muhaddad bihayth la yadkhulu ma'ahu ghayruhu ina ba don gwamnati wannan dan mutane da dama suka yi kuskure a babin tambaya da ansa sai maka tambaya wanda take mujmala sai ka bada an samu jumala sauransu to shi yasa zaka ji idan mutum tauraron sauraron nurin aladdar a manyan malaman saudiya tun ma lokacin su bin ba Allah ji kansu da gafara ko mai karanta tambaya ya karanta tambaya ya ce malam matambayi ya ce menene hukuncin mutumin da ya yi sallah ba tare da alwala ba sai kuma shi ya sake tambaya amma tambayar wani da ya ce menene hukuncin wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba in yana nufin dan bai samu ruwan yin alwala ba ko ya samu sannan kuma ya kasa aiwatarwa sai ya taimama ya sallah to wannan babu laifi a kansa abin da yake ne yake ne amma idan ga ruwa kuma zai iya aiwatar da shi yaki to al hakika ya da sallah to kaga an kai da an tambaye ka zai hukuncin wanda ya sallah ba tare da alwala ba kaga bai da sallah wajen to kaga abin da ke cutar da ilimi kullun shine al ijmal fi mawdu'i tafsir wurin da ya kamata kai ware magana sai ka ba da ita a dunkule to sai ta cutar da ilimi sai ya haifar da mai tambaya eh, ba ta saurare idan lokacin da kake da ansa ka daina kirga wanda ya tambayar kake ba ansa ko ka babu anta taqsiduhu bil kalam mabdiyan shi kake nufi da zancen ka amma kuma kana nufin duk masu saurare masu saurare kuma tabaqat akwai masu ilimi akwai jahilai akwai yan tsakatsakiya akwai wawaye akwai masu fasaha akwai maza akwai mata akwai yan kauye akwai yan binni idan kai tafsili sai ga cewa wato ka rufe kofar a ribaci ka wajen abin da kai ba kake nufi ba amma kawai in ka bada an sa haka a gusure to sai ka kai shirme da yawa musamman idan tambaya ya zanto daga um, tambayin daga cikin jinsin mutane yake da yawa kai kuma kai kadai ana tambaya kaga shi ne tambayar guda ɗaya ne amma masu saurare suna da yawa ya sha ban idan mutum ya zo ka ya kwankwasa ya maka sallama ya maka tambaya to wannan kana ba shi tambaya ne gurgurdan yadda ka gan shi kuma daga cikin tambayar mutum za ka gane in jahili ne in ɗalibin ilimi ne da ya fara magana kafin ya je karshe duk ka ji inda ka ci gyaran shi da yawa don za ka gani kana cin gyaran shi a cikin tambayar tana an sarta kaga wannan idan ka tsaya ma kai masa tafsiri ba ta lokaci duk dai juz'iyya dana ma shi sa ba ta ketare wannan abun ba to sai ka ba shi ansa kan abin nan da kokolwarsa ta ta tsaya a kansa eh, idan ka faɗaɗa masa kuma sai zama rudu a kansa ya je rasa me zai yi kamar da zo ce maka ah, farallan alwala guda nawa ne ko ko malam abu kaza yana cikin farillan alwala sai ka ce yana cikin farillan alwala saboda hadisi ya nuna ba ma sai ka kawo masa hadisin ba dan ka kawo masa ba zai gane ba ka yi faɗa masa hadisi daga nan kofar gida kafin ya je bakin titin da zai shiga ba sai ya manta hadisin to zai amfanin ka bata lokaci akan kansa sai kawai hadisi ya nuna wannan abu kaza sunna ne akwai hadisi ya nuna shikenan shi ka daga kaza yake amma sai ka ce akwai hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari a kitabu Siyami da waye waye na ransa da Bukhari na ransa da wani kitabu Siyami daga nan zuwa shekara goma kila ba zai taba sanin kitabu Siyami ba to zai zaka zaka faɗa masa ma'ana dai kowane mutum yadda ka gaishe haka zaka ba shi ansa a yadda ka gaishe na'am wa hukumul muharram ما ذكره المؤلف لأنه يثاب على تركه ولكن بقصد الامتثال hukuncin abu idan an ce abu kaza haramun ne wato wanda ya aikata shi za a bashi lada amma fa in ya aikata shi wato in ya nisa wanda ya nisance shi kai za a bashi lada amma fa in ya nisance shi bi qasdil imtisal da nufin bin umarnin Allah kamar a ce ya nisanci giya sai a tambaye shi me yasa ka nisanci giya sai dan Allah ya haramta to kaga wannan zai samu me lada dan eh, taraka hadu kasdil imtisal amma mutum ya nisanci giya me yasa ka nisanci giya sai kawai ba da sha'awa ta ne dan ta baya bani sha'awa na da dan yana ba shi sha'awa to kaga wannan wannan baya da lada baya da zunubi ina fata ta fahimta baya da lada baya da zunubi amma inda a ce ya ne nesance ta dan bin umarnin Allah to wannan wajen ne santar yana da mai yana da lada ina fata an fahimta shine ce hukumar wa rayuwar karamar da nan ya sabu ala tarki idan mutum ya bar haram zai samu lada amma bi qasdil imtisal in ya bar shi ne dan bin umarnin Allah wa zalika bi an yakuffa nafsahu an al muharram ta yadda mutum zai kame kansa ga barin haramun din imtisalan li nahyi shar'i don bin umarni don kwatanta um, hani da shari'a ta yi qasidan bi zalika wajha Allah ta'ala yana nufin neman yardan Allah ta hanyar haka din falau farakahu li nahwi khawfin min illa mutum zai nisanci haramun din don jin tsoron wani halitta aw haya'in ko kunya aw riya'in ko riya a ce aiwa ne yana nisantar haram aw ajazin ko dan ya nema ya rasa kamar barawo ya tafi neman sata yayye ya ketare gida ya kasa ya dawo kaga dai tarakal muharram lakin wala la li kasr al imtisal wa innama al ajaz idan mutum da yayi wannan salim min al ismi li'annahu lam yartakib haraman to ya kubuta daga laifi tunda dai bai zake ma haramun din ba walakin la ajra lahu sai dai kuma bai da lada li'annahu lam yaqsid wajha Allah bi tarki lil haram sai dai kuma baya da lada domin bai nufaci yadda Allah ta'ala ba wajen barin wannan haramun an gane ku to waɗansu kuma suna ganin cewa duk da haka dai yana da zunubi in dai ya bari ne don jin tsoron wani halitta to yana da zunubi dan ya kamata saboda jin tsoron Allah ya bari ba jin tsoron wani halitta ba nan dai matsala ce wadda take mai faɗi amma dai wannan shine jumlataccen batunta a matsayi na matakin farko na karatu sai ce mai وأما فاعل المحرم بلا عذر فهو مستحق للعقاب مستحق مستحق للعقاب ولا يلزم تحققه تحققه فهو تحت المشيئة وتقدم الكلام على ذلك في باب الواجب ويسمى المحرم محظورا كما عبر به المصنف أما wanda ya حرام haramun من دي mun حرام ita haramun تكي تو yadda take حرام فبلا عذر aikata haram fa bila uzurin ba wanda ya cancanci ai masa hukuma wannan ya nuna inda mutum zai aikata haramun da uzuri yana da hukuma ba ta hukuma a kansa kamar mutum wato yana cin kifi sai kare kifi ta makale masa a makogaro yana buƙatar wani abin da zai sha dan ya haɗe ta ta wuce ba komai a kusa shi sai ruwan giya da nufin ya sha dan ya kawar da wannan kayar kifin da ta makale masa kaga bai haramun ba domin ya sha ne bisa ga ikhtiyar ko bisa ga larura bisa ga larura daidai da mutumin da yin ta sa ya ci mushe ai baya da zabi ya rasa abinci dole ko dai ya ci mushe ko ya mutu kaga wannan shi ma ai ya ci ne ba wai bisa ga ikhtiyar ba bisa ga me larura shi sa to amma fa'il muharram bila ujrin wanda ko duk zai aikata haramun ba tare da uzuri ba fa huwa mustahiqul lil iqab wannan hakika ya cancanci hukuma wala yalzamu tahaqquhu to ba lalle bane ba عقوبة أن تثبت أكن سا فهو تحت المعيشة المشيئة لهنا قلقة المشيئة إن الله سوى ينصر ما دون ذلك المعيشة وتقبل كلامه على ذلك في باب الواجب وأنك بياني أرجع وتعبا يعيش